Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauran ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashan to sai su daddangwala voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata wato uku ga watan daya na shekarar 2007 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc tare da sabu imam aliyu muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shan a daidai wannan lokacin kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Saba ba mu kanun labarai. Shugaban Faransa ya yi alwashin cewa nan ba da jima'a ba za a ga bayan kungiyar ISIS. A Turkiya kuma hukumomin kasar sun ce sun kusa gano ko ayyana mutumin da ake zargin da kai hari kan wani club a birnin Istanbul har ya halaka mutane 39. A Siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka kai kusa da iyakar kasar da Turkiya da daren Lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsatsauran ra'ayi uku cikin su har da wani kwamanda daya. To Allah ya kyauta kanun labaran kenan. a cikin shirin za ku ji yadda dilalan motoci daga jamhuriyar niger benin togo suka fara kuka akan aikin sabon dokar hana shiga da motoci a bakin iyakokinsu a lokacin nan eh, cikin wata guda suna sai da mota dubu ashirin yanzu eh, da cat ake sai da eh, dubu biyu ko dubu uku haka kuma hukumar inganta tarbiyyar al'umma ta ce jami'ar apc mai mulkin najeriya ta taka rawar gani a shekaru biyu da ta yi tana mulki 'yan najeriya sun san inda muka taho 'yan najeriya suna ganin inda muke a yau an faɗa an gani kuma an cika to bayan waɗannan rahotannin aliyu mustapha sokoto shi ma zai shigo da sa na tsaka mai wuya amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban faransa franso olan ya yi alwashin cewa nan ba da jimawa ba za a samu galaba kan kungiyar isis olan ya yi wannan furcin ne lokacin da ya kai ziyarar wuni daya iraki a ranar kuma da wani dan kunar bakin wake kai hari a wata kasuwa a bagadaza ya halaka mutum 32 da ish tana tsamurewa kuma za a yi galaba a kanta in ji olan ya kira kungiyar ne da lakabin da ake kiranta da larabci sawoyi bayan da olan ya isa iraki jiya litinin bam ya tashi a wata kasuwa da ke unguwar sadar da ke gabashin birnin da ke shaƙe da laburori kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari a lokacin da suka yi taro da manema labarai tare da shugaban na faransa prime minister iraki haidar al-abadi ya ce maharin ya shigo kasuwa a zaman wadda yake son ya ɗauki laburori aiki daga nan ne ya tada bam ɗin shugaban na faransa ya kuma ziyarci sojojin ƙasarsa a bagadaza da kuma waɗanda suke yankin kurdistan waɗanda suke taimakawa fafatawa da ake da ƙungiyar ta isis ya ga dakarun na faransa cewa su yana taimakawa wajen hana kai musu hare-hare na ta'addanci a ƙasarsu a turkiya kuma hukumomin ƙasar sun ce sun kusa gano sun kusa gano ko ayyana ko wane ne mutumin da za a yi zargin kai hari a shigar sabuwar wani club a birnin istanbul da ya halaka mutane 39 galibinsu 'yan kasashen waje ne kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin mukaddashin prime minister kasar numan kurtumus ya gaya wa manema labarai jiya litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma makamin maharin an rarraba hoton maharin da kyamarorin tsaro suka dauka ko da shike ba shi da haske ainu a duka kafofin yada labarai a sassan kasar duka hakanan mr kurtumus ya tabbatar da an kama akalla mutane takwas dangane da wannan harin an fara an kai harin ne dab da tsakar dare agogon kasar lokacin da maharin ya kashe wani dan sanda da wani farar hula daya a kofar bakin shiga kulob din kamin daga bisani ya shiga wurin inda mutane kusan 600 galibin su 'yan kasashen waje suke ciki a siriya masu sa ido kan rikicin kasar suka ce wani hari da aka yi kusa da iyakar kasar da turkiya a daren lahadi ya halaka wasu shugabanni masu tsauran ra'ayi cikinsu har da wani kwamanda na reshen mayaka da galibi su 'yan kabilar uyghurs ne daga yammacin kasar china kungiyar ta rajin kare hakkin bil'adama kasar wacce take sa ido sosai kan yaƙi basasar da ake a sham ɗin ta ce an kashe mutane takwas a harin da aka kai a arewacin lardin idlib akan hanyar zuwa wuri da ake kira sarmada da ke kan iyaka babu tabbas nan take wa ya kai wannan hari amma rahotanni daga kungiyar rajin kare 'yancin bil'adaman sun ce bisa dukkan alamun rundar taron dangi karkashin jagorancin amurka wacce take fafata da masu tsaura a yi a yankin ce ta kai wannan hari halin da ake ciki kuma yan tawaye a suka ce za su dakatar da shawarwari da suke yi na shiga shawarwarin sulhu da ake shirin za a yi wani lokaci cikin watan nan a kasar kazakhstan saboda abin da suka kira ci gaba da keta ka'idojin yarjejeniyar tsagaita wuta daga ɓangaren dakarun kasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc shugaban amurka barack obama zai gabatar da jawabinsa na bankwana a makon gobe da wanda zai mai da hankali kan irin nasarorin da aka samu zamanin shugabancinsa da kuma bayyana irin tunani ko ra'ayoyi game da alƙiblan kasar ganin nan ba da jimawa ba shugaban amurka mai jiran gado donald trump zai karbi shugabancin kasar ranar ashirin ga watan nan na janairu a cikin saƙon imel da ya aike wa magoya bayansa jiya litinin mr obama ya ce jawabin da zai gabatar ranar goma ga watan na a garinsa chicago dama dama ce da yin godiya kan wannan gagarumin tafiya da kuma murnan yadda ah, suka canza kasar nan cikin 'yan shekaru takwas da suka wuce da kuma bayyana tunani na akan inda muka dosa daga nan shugaban na amurka dan shekaru 55 da haifuwa ya ce tun shekara ta 2009 mun fuskanci namu kalubalen wanda daga ƙarshe ya ƙara ƙarfafa mu hakan kwa ya faru ne saboda ba mu wa manufofin da suka jagoranci ƙasar nan tun kafuwarta ba mun yi amannan cewa muddin kanmu yana haɗe za mu kawo wa ƙasar nan ci gaba mai ma'ana jawabin na mr obama zai kasance bin al'adar shugaban ƙasar da aka fara tun lokacin shugaba george w george washington a shekarar 1796 na yin jawabi a ƙasa lokacin da suke kammala wa'adin aikinsu kakakin fadar shugaban amurka mai jiran gado sean spicer yana gaya amurkawa kada su yi zumuɗi ko tsammanin shugaban amurka mai jiran gado donald trump zai bayyana wani sabon bayani dangane da sakamakon bincike da hukumomin leƙen asirin amurka suka gudanar dangane da kutse a kwamfutocin abokan hamayyar siyasar donald trump da suka fallasa wadda ake ganin ya taimaka trump ɗin ya lashe zaɓe Spasa ya gaya tashar talabijin ta CNN jiya Litinin cewa shugaban mai jiran gado baya bayan gana wasa da shugabannin hukumomin leƙen asirin zai bayyana irin hukuncin da ya yanke kan rahoton da suka gabatar da kuma shi irin fahimtarsa kuma ya tabbatar wa jama'a cewa su fahimci cewa fa akwai ayoyin tambaya kan wannan batu. Trump ya gaya ma labarai a jajibirin sabuwar shekara cewa yana da bayanai fiye da abin da jama'a suka sani dangane da zargin Moscow ta yi katsalandan a zaben Amurka. Shugaban na Amurka mai jiran gado ya bayyana shakku kan sakamakon binciken da hukumomin leƙen asiri suka yi wadda ya ce Rasha ta yi kutse. Labaran duniya ke nauka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. VOA. To bari faro batun daga dillancin motoci daga kasashen waje sakamakon dokar hana shigowa da motoci ta bakin iyaka. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Masu sana'ar sai da motoci a ƙasashen Najeriya da jamhuriyar Nijar na ci gaba da yin tsokaci a kan matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na hana shigo da motocin tukumbu zuwa Najeriya ta ƙasa. A ranar ɗaya ga watan ɗaya na wannan sabuwar shekara ta 2017 wannan sabuwar doka ta fara aiki a Najeriya. Kawowa yanzu dai bayanai sun nuna cewa tuni har ƙasashen jamhuriyar Benin da kuma ƙasar Togo suka fara ji a jikinsu a sakamakon fara aiki da sabuwar dokar. Kamar yadda sakataren ƙungiyar dillalan motoci na ƙasar Nijar. Malam Aminu Umaru ya shaidawa Sulemu Muni Barma. Wannan abin dai lalle ya shafi ƙasashe dama sai in ji maka ballantama Benin da Togo. Lalle sun yi asara sosai. A lokacin nan eh, cikin wata guda suna sai da mota har dubu ashirin yanzu eh, da cat ake sai da dubu eh, dubu biyu ko dubu uku kuma suka ce dubu biyu da sha zuwa dubu biyu da sha shida gwamnatin gwamnatin kin benin ta haifar da Eh, wajen miliyar talatin ka kenan su sai a ce vraiment ke su a wannan abin su ya hidama saboda yanzu haka ma cikin zaman da ake yau kwatano ta barbare ta tabarbare saboda rashin zuwa yan Nigeria eh, a wannan eh, a wannan zuwa tashar jirgin ruwan nasu ko su yan Nigeria da kansu mutanen arewa wannan abin zai zama matsala gare su a nan Najeriya dai wasu masu sai da motocin na korafi ne akan rashin cikakken tsaro a birnin Lagos Alhaji Ibrahim Kato ne sabon shugaban kungiyar dillalan motocin a jihar Niger. eh, magana security in ka saya mota a kotono ba, za ka damu da kowane abin nan ba sai dai mota ya fita ka ɗauko mota amma lagos kana iya saya mota ma ka saya mota hannun 419 kana iya saya mota an ka saya mota sai yarbawa su ce ba su ne za su tuko mota har su kama ka ibadan ba baka isa ka tuka mota a cikin garin lagos ka fita da shi lafiya ba za a kwace ma mota to sai dai ra'ayi ya bambanta a tsakanin masu sana'ar sai da motocin Alhaji Sani Ragada na ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar dillalan motocin a jihar Niger. Saboda in muka diba muka tafi Kwatano ko Lume sayan mota dibi irin ɗimbin kuɗin da muke kashewa duk da ɗan bangansu su sai mun ba su kuɗi to wannan wani abu ne wanda muke ya kamata mu taya gwamnatin nan farin ciki da kuma mu wani arziki ne ake nema a kamo mu a kasar mu duk da yake dai wannan doka ta fara aiki a Najeriya amma masu lura da al'amuran yau da kullum na ganin sai hukumomin Najeriya sun tashi tsaye kafin wannan doka ta yi wani tasiri. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. dukiya abin nema ce, su abin nema ne, To a can Abuja babban birnin tarayyar Najeriya ko shugaban inganta tarbiyyar jama'a ne ya ce jami'ar APC mai mulkin ƙasar ta kusan cika dukkan alkawuranta ko da yake barista Muhammadu Babakare ya ce da sauran rina a kaba. Ga nasir Adamu Hilkaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. 'yan najeriya sun san inda muka taho 'yan najeriya suna ganin inda muke a yau an faɗa an gani kuma an cika babban daraktan hukumar wayar da kan jama'a na najeriya nowa dr garba abari ke sharhi kan abin da yake gani tuni gwamnatin apc ta cika alkawuran kamfen ko da ma akwai abin da ya saura bai wuce na fila ba dr abari ya ce abin da ya saura shine hukumar za ta ci gaba da karfafawa jama'a gwiwa su ke fallasa miyagu da kula da take-taken 'yan ta'adda la'akari da bakuwar fuska masu la'akari da inda za ka je ka yi kasuwancinka ka san wani irin mutum ne zai zai zo maka masu la'akari da ganin abin da basu tabbatar da shi ba ba su yadda da shi ba su jawo hankalin jami'an tsaro alabashi kaga wata leda ce jefe alabashi kaga wani kwali ne ba a san wa ajiye shi ba alabashi kaje ne zaka shiga jirgi a airport baka san jaka ko ta wane ne ba duk wannan ana nan ana yi abubakar abdulkadir jamari ɗalibin jami'a ne da ya ce ya amince da matsayar ta hukumar nowa musamman ma wannan lokaci da suke ci gaba da maulidi musamman ma da na fito daga yankin da yake da wannan abubuwan da muka fi fuskanta a baya gaskiya bana mun ga canji sosai an samu zaman lafiya don da a inda na fito a wuraren da ba a iya mall da dare amma yanzu muna mall mu mu kwana muna mall lami lafiya ba wani abu alhamdulillah an samu zaman lafiya lauya mai zaman kansa abuja modibo bakari na da ja a bangaren yaki da cin hanci inda ya ce matukar gwamnatin bata samu kotuna na musamman ba kan yakin ba zai yiwu a iya ganin wani hukunci mai tasiri ba shugaba buhari da sa a gaban nan to ni na gaya masa na sha faɗa amma wannan kafa na ɗauki wannan wannan damar na ga masa in ba ya yi waɗannan kotun na musamman ba wallahi sai dai kama wani wata mu'jiza ne in Allah ya zai kawo wata sa wato miracle da ake kira din nan to wannan kuma sai dai miracle ne aka samu wani wanda ba zata ba in ya faru amma a iya sani na da nazari na ba wani tasirin da za a iya samu ba don ba a da niyan yi ba amma na san tarnaƙi daban-daban da suke cikin shari'un a kotunan mu na yau da gobe wanda yanzu muke dinnan waɗannan tarnake-tarnake da ake gani wallahi ba za su bari a ci nasara ko kai ba za ma a samu ko da 20% wato 20 bisa ɗari na burin shugaba Buhari ba to amma Allah taimake shi da burin sa mai kyau da kuma niyyar sa mai kyau amma ba zai iya yin ba amma wannan burin ba zai iya yin tasiri ba a wannan kotunan mu na yau da gobe da muke yanzu kamar yadda muka bada labari a baya gwamnatin Buhari ta ce a yanzu za ta yi amfani da kuɗin da ta kwato daga barayin biro a kasafin kuɗin bana da zai fara aiki a watan Mayu Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kafin ku shirinmu na gaba ga wannan. Barka yawancin shugabannin da ka ga sun daɗe a mulki ko kuma irin wannan in an yi lokaci ya zo da ya kamata su sauka suka ki za ka ga cewa dama gaskiya ba zaɓaɓɓu ba ne na ɗaɗɗu ne. Yawanci dama kwatan mulki suka yi suka hau kuma suka ɗanɗana mulkin nan suka ji daɗinsa kuma ba sa so sauka. To ka ga ɗaya kenan. Na biyu To a shirinmu na anjima za ku ji cikakken bayani game da abin da ya sa shugabanni a Afirka ba su son barin mulki. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan bin Washington DC. Mu yanzu agogo a nan ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha Ga kuma shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan sabon shekara ta 2017. To za mu fara shirin wannan shekara ne da karkar dubar shekarar da ta gabata ta 2016. Idan ka sauri wannan shiri a makon da ya wuce ka ji mun fara bitar wasu daga cikin shirye-shirye muhimmai da muhawarorin da aka yi a shekarar da ta kare yau muke so mu kawo muku kashi na karshe na wannan shirye-shirye din. yau za mu tashi ne daga inda muka ɗiga aya a makon jiya wato rigingimin da suka biyo bayan dawar su nuhu baɗo a cikin jam'iyyar apc bayan da suka ƙaurace mata suka je suka shiga jam'iyyar pdp to ga abin da muhawarar ta ƙunsa. a wannan lokaci din wacce aka yi a cikin watan satumba shekarar ta ta wuce kafin mu nisa bari in sa maka wannan jawabin da wani jigo a jam'iyyar ta apc ya yi a wani gangami da aka yi a karamar hukumar shelan shugaban ma'aikata na gidan gwamnatin jihar adama alhaji abdulrahman abu jimeta bari mu ji me ya faɗa ne a wajen wannan gangami dangane da koma wasu gunduri da kuma nuhu ribado da masu buba marwa zuwa ga jam'iyyar amma akwai wasu banza wanda suna jin su nan su suka halicce mu wallahi tallahi tausayi da kunya shi yake hana mu mai da martani idan an tsokane mu an tsokane mu ɗaya mun haƙura an zage mu a notebook an zabe mu a facebook an buga a jaridu an mana ƙazafi ba mu mai da martani domin mai mali ke talla mai zuma a gida ake samunsa kuma zuma muke da shi gashi zahiri kuma ana ganinsa duk girman mutum duk shekarun mutum duk siyasa mutum wallahi idan bai ragan mana ba ba za mu ragan masa ba in dai a harkar siyasa ne wani rikici dai ya ma kara bayyana ne yayin da gwamnan jihar ya fito fili yana barazanar cewa zai aiwatar da rahoton kwamitin bincike da tsohuwar gwamnatin fintiri ta gudanar akan tsohon gwamnan jihar mutane yako wato rahoton kwamitin marigaye justice bobboyi binciken ma an gama kafin zo gwamnati an gama an yi me ake faɗa white paper an nuna kawai zan sa amma ka sa idan an masa mini billahi da zan sa ni dai kada a masa mini kawai don an masa mini an masa wa talakawa adamawa an ce a kai wani yaran kotu da ya bai ta kotu kotu ya bani gwamna ne yanzu ba suna kotu abuja ba abuja ma na ki tafiya na ce ina tare da talakawa na to sai dai su ma 'yan bangaren tsohon gwamnan fa ba su kyale ba domin ko sun mai da madani alhaji uba dan arewa wani kusa jami'ar apc ya ce su fa ba su yi mamaki ma da kalaman da ke fitowa a yanzu ba kasan ita mutum ya ya ya rude ya shiga rudani ya zai rikice dama shi sa ita ake magana ita cin amana ba ba da wani shari'a sai Allah ne ya kucinta wanda kuma ne sai ka shiga wani rudani idan ba ka ba magana dalilin da ma gwamnati tana magana cewa mutala in ya koyi su su kai su bango ba da bango me bangon yana shari'a da adama tana sa masandiri da su suka tsige shi yana neman haƙƙinsa wanda yau ba shi ne fa kowa shi na ƙarshe a duniya duniya kafin shi ya faru da wasu gwamnati su nemi haƙƙin su shine yau za a waye gari sun garin da ya taimaka gwamnati zama gwamnati da sunansa shine zai zai cewa ya raka shi banko domin mu a sanin mun ba wani kwamiti da babban umar ya ya ya indatin din musula manyan yako. Alhaji Amal Lawal kai ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na APC an ce cikin wasu ku ya dauki ruwa na kan cewa ba kwa son wasu tsoffin yayan jam'iyyar ku da ma su aka kafa jam'iyyar da kan cewa za su komo wai ya jam'iyyar take kallon koma wannan kuma wai me ake cikin me gaskin batu to da farko ina so in gyara maganar da kai ka san mu a matsayin mu na iyayen jam'iyya muna shugabanci ne ma kowa da kowa kuma constitution na wannan jam'iyya ya ba da dama cewa duk wanda yake so shiga wannan jam'iyyar ka ba shi izini shiga amma mutum shiga jam'iyya ba wai shiga ta sama ba dole akwai mataku da zaka bi don ka shiga wannan jam'iyya da farko dai in zaka bar jam'iyya zaka rubuta wa chairman naka cewa ni wani na son bar jam'iyyar nan saboda dalilin da kai ka bar wa kanka honorable husaini gambo bello ya kuka je batun kuma waɗannan ƙusoshin jam'iyyar da su aka kafa daga baya suka sai wace kasu kuma wasu jam'iyyu to an yi fomin jam'iyyar nan da waɗansu kuma ina ga kaman siyasan waɗansu a adamawa ra'ayi ne ba wai suna yi don damuwan talaka ba suna yi don ra'ayin kansu ne haka ne to watakila za ku tuna rigingimun da suka kaure a cikin majalisar wakilai ta najeriya tsakanin ɗan majalisa abdulmumin jibrin da bangaren da ke tare da kakakin majalisar dokoki yakubu dogara wanda a kansa aka so a murza gashi sosai tsakanin shi abdulmumin jibrin din da honorable yunus ahmed abubakar akwai banna da ake yi eh, da ya shafi harkar cusa wajen eh, harkar kasafin kuɗi na wannan shekarar nan da na fito na bayyana wa mutane mm. wanda shi dogara alhassan doguwa lasun da shi liyo ogo da mm. cusa wajen biliyan arba'in akwai kuma cusa da aka yi da wasu ciyamomin kwamiti na majalisar wakilai wajen su goma suka hada baki da shi spikin aka yi cusa aka sa ayyuka wajen dubu biyu ah, da ya kama kuɗi kimanin wajen biliyan ɗari biyu da hudu akwai cusa da shi kakakin majalisa ya yakubu dogara mm. ya so ya sani in yi wajen biliyan talatin da niki to mm. duk wayannan abubuwan suna nan dai akwai cusa da ya shafi ayyuka da ya kwashe ya kai gonansa a jihar nasarawa da sauransu duk wayannan mm. abubuwan suna daga cikin abubuwa da ake ta yi da ya shafi harkar cin hanci rashawa da talakawan najeriya suke ta fama yadda za a yi a yi maganin waɗannan abubuwa. so a gano koren eh. shi nan fa da aka yi ko dakatar da shi ɗin da aka yi wani laifi ne da ya majalisa cushen nan kuma na biliyan arba'in da ake magana wannan wani yanayi ne daban wanda tun kafa majalisu ɗabi'a ce eh. wanda duk ake na shugabanni yau idan aka zo za a ba da impress ciyaman na nashi daban mataimakin ciyaman daban kamar Suna na barista solomon dalin a yau ina ministan harkan matasa da wasanni a tarayyar Najeriya. Hukuncin da aka yi ba zan kalubalance hukuncinsu ba, amma matakin a wannan lokacin ba zai kawo cin gaba da zaman lafiya da gina demokradiyya ba. Akwai hanyoyi da yawa na ladabtar da shi ba irin wannan hukunci mai sanani ba. Domin mafi yawan 'yan Najeriya yanzu suna ganin cewa wannan hukuncin ta zama kamar birgiman hankaka ne ka gafare ka ga baki wato ana nema a yi rufe-rufe ne. domin shi wanda ya yi ihu cewa ga barawo ga barawo sai an dawo ana dukan shi an bar bin barasawun barawo to kaga wane ne zai san gaskiyar magana an zaure bauda daga jihar kano kiru local government mazabar honorable abdulmuzi duron kofa ba mu yadda da alawunsa da ake kwashe yan najeriya yaran mu na can arewa babu ilimi ga yunwa ga talauciya da mu najeriya amma sai ka samu ɗaya karɓi naira miliyan goma kowanne wata me dalilin yin wannan abu tanko ibn iya wanda ni tsohon ma'aikaci ne na gwamnati ba tare da na wai ga hagu ko dama ba a kyauta ma wannan yaro ba kuma ta inda gwamnatin ƙasar nan ta ɗauki wannan abu ta nuna cewa nan gaba in ka ga laifi kar ka tona je ka misali ai akwai lokacin da in barawo ya ci ya ci ya ci ya ci ya ci ya sha ya ishe shi in ya getsa zai ce kai na duba na daina yanzu zan fito saboda in taimaki jama'a na a aka kama duk abokanan sata na in so a hada hada ni a harbe mu irin wannan abu da aka ma wannan yaro shi yasa ga a da idan misalin ka ga laifi waɗansu akan ce ka je ka faɗa mai yan sanda dan sanda abokin kowa ne kaza kaza to a da ban sani ba ko har yanzu dan ni ban taɓa yi ba dan sanda an ka je kai mishi kes din a station din sai za shi dan tsaya nan kai ma ka zama za ka taimaka mana wajen bincike da sauransu to shine makamancin wannan bawan Allah da ya tuna asirin wannan abu idan har gwamnatin Najeriya ba ta fito kiri-kiri ta bi haƙƙin wannan abu ba to wallahi tana nuna ma jama'a cewa nan gaba in ka ga laifi zaka zama abun banza ko ka kai ba za a saurare ka ba karke ma azurma ka ciki karfa mu mance yawancin mutane yanzu kurkawa ne kusan duk waɗannan kuɗaɗen da suka yi ta hanyar almundahana ne duk wani wanda zai fito ya taimaka mu buhari don a doda irin waɗannan kafafe to wallahi zai zama abokin gafansu idan ba an tsaida hankali an fidda yaro daga wannan kogi da take nema ta natsar da shi bisa kan gaskiya daidai irin nashi ba to la yan baya ma nan gaban suka taso su ga laifi irin wannan ba za su tona ba za su ringa kai ka duba abin da aka yi ma ne shiga kawai sa kai mu ci haka kasar take sunana kwamar nasir kabir a maganan rikicin abdulmumini dogara eh, da shi dogara kakakin majalisa ni abin da na fuskanta shine za ta ne tattar da muje mu babu yanda za a yi abdulmuminu jibrin ya fito ya gaya wa 'yan najeriya yana fada da cin hanci da rashawa alhalin da shi aka yi wannan abu kuma da shi aka yi ina mai tabbatar maka da ba dan an kori mutumin nan a kujeran da yake na ciyaman din wannan cin hanci da rashawan ba ina mai tabbatar maka duk ba zai fito yana mutane wannan zakin bakin da yake a yanzu ba kai ka ce ce ka fito don Allah ka yi zaɓe an zaɓe ka don Allah ka je ka wakilci jama'a don Allah to ni mun ga takaddun da mutumin nan shine ciyaman ɗin wannan kwamiti da shi aka yi zaman nan da shi aka ɗibi duk kuɗaɗen nan da za a ɗiba kai ƙarin bayani mutumin nan shi ne fa mutumin da aka ɗauke shi aka kai shi Kano ya ce zai je ya kafa gura masana'antar fina-finai ne ko menene ya samu shugaban ƙasa aka ba shi goyon baya wannan abin da ake a filinsa ake so a yi wannan duk abu ni ina mai tabbatar da duk wannan abu ya faru ba za ka ji komai ba ba kuma da yau abdulmumin jibril yana kan wannan kujerar nasa ba abin da zai fito ga 'yan najeriya to a ran bakwai ga watan disamba aka yi zaben shugaban kasa a ghana wanda kuma yanzu mun san sakamakon shi to amma kafin zaben an gwabza tsakanin yusuf jaja na jam'iyyar ndc da kuma ambasada shu'abu musa sharif na jam'iyyar npp wacce kashin ta ta yi nasara kafin su zo fawa da year 2000 shugaban kasansu john adekun kufuwa ya rika galon mai aka yana kuka wallahi da suka zo kan sarauta tambaye shi gudun mai sun rage ni ko sun kara ganiya suka ce sun gaji da ku me yasa muka da su kan sarauta ina suna aikin da ya kamata ne da alwayo suna kan sarauta gwamnatin Ghana ya produce six million million shida sannan kuma kwamfuta kwamfuta eh, dubu talatin ta ba yara na primary twitter ni wanda labari wai kwamfuta an ba yaran firamare mai yaron firamare zai yi da kwamfuta ya gani kwamfuta yaron firamare ya je kai da kace yara ba su yi su koma ina ya hayyau fa akwai wanda suke karatu a kasan Ghana wanda ba suna cikin classroom ba to ina ina kwamfuta na aka ba su mu dai ba mu gani ba su ba su gani ba ba damuwa batun health da yake kawo wallahi tallahi da aka yi kasan Ghana ba wani gwamnati da yayi batun taimako lafiyar mu ya kai wani gwamnati kowa ya san irin zafin da ke cikin kasan yanzu saboda shi wannan gwamnatin da in Allah za ta faɗi ba da wani ɓatan wani lokaci ba. Lokacin su aka yi cin hanci da rashawa har shugaban su, shugaban mu lokacin na fatin su ya ne ke wa cin hanci da rashawa ba kansu ya fara ba ya fara ne a tun lokacin annabi Adam. Tuma To jama'a irin mahaurori da cici kucin da aka yi kenan a shekarar da ta gabata ta 2016 wadda muka karkare kuma muka kawo muku bitar wasu daga cikin wannan shirye-shirye din. Muna fatar an amfana daga cikin wannan mahaurori wanda babban makasudin su shine domin ba ku damar jin yadda abubuwa suke daga bangarorin da dukkan abin ya shafa. yanzu kan muna son mu gode mu dukkan bakin da muka yi a shirin na tsaka mai wuya a shekarar da ta gabata da kuma wanda za mu yi Allah ya nufa a cikin wannan shekara din haka kuma muna son mu yi godiya ga dukkan wakilanmu na kasashen Najeriya Nijar Ghana da Kamaru da suka taimaka wajen hada wannan shirye-shiryen da kuma kawo su da madadin da bakin da su wakilan duka da kuma dukkan ma'anan sashen Hausa murya Amurka ni ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC. To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. a kasar brazil akalla mutane 60 ne suka mutu sakamakon bore da fursunoni a jihar amazona da ke arewacin kasar suka yi inda hukumomi suka ce sai ta yi adadin waɗanda suka mutu yana iya karuwa jami'ai suka ce fitinar ta taso ne ranar lahadi a gidan fursunan da ake kira anisiyo jobim wadda sai jiya litinin aka shawo kansa kafofin yada labarai a yankin suka ce an wurgo da gangunan jikunan mutane babu kawuna daga gidan yarin rikicin ne ya tashi ne tsakanin fursunoni da ƙungiyoyin banga daban-daban waɗanda suka shahara wajen fataucin ƙwayoyi. haka nan mun kawo muku labarin cewa shugaban faransa wato faransa olan ya yi alwashin cewa nan ba da jima ba za a samu galaba kan kungiyar isis olan ya yi wannan furincin ne lokacin da ya kai ziyarar wuni guda a iraki a ranar kuma da wani dan unar bakin wake kai hari a wata kasuwa a bagadaza ya halaka mutane 32. kazalika hukumomi a turkiya suna cewa sun kusa gano ko ayyana wane ne mutumin da ake zargin ya kai hari a shigar sabuwar shekara a wani club a birnin istanbul ya halaka mutane 39 galibinsu 'yan kasashen waje ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai wannan hari a mukaddashin firaministan kasar numan kurtulmus ya gaya manema labarai jiya litinin cewa hukumomi sun samu alamun halitta da hoton yatsu da kuma kamannin maharin an rarraba su ga ta kafofin yada labarai a duk faɗin kasar to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya malama aisha tugu da imam hong da angonta malam usman hong na jami'ar jihar adamawa munnan ɗaurin auren da aka yi nasu ranar asabar ta shige ubangiji allah ya bada zaman lafiya ya bada zuri'a ɗaya ba yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman sabu imam aliyu da ya taya ni gabatarwa da cubahiru jodo ne da ya da umarni da injiniyan mu john ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin